Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran uban da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan kuma muna tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare. Daga nan za mu kawo muku shirin nan na shiriyar Alkur'ani. za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da yadda allah a zangon shirin namu na wani lokaci da fatan za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Tuma da la'in zuwa lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Yau al'ummar kasar Jamus ke kada kur'a a babban zaben kasar. Iran ta ce halayen Amurka ne za su fayyace makomar yarjejeniyar nukiliya. Kasar Mali ta zargi Faransa da yin watsi da ita ta hanyar janye dakarunta a kasar. yanzu ga cikakkun labaran a jamus yau lahadi ne ake buɗe rumfunan zaɓe don bawa jama'ar ƙasar dama su kaɗa ƙuri'arsu a babban zaɓen ƙasar waziriyar jamus angela merkel mai barin gado ta ce wannan zaɓe na da matuƙar mahimmanci ta kuma ƙara da buƙatar al'umma da su zaɓi ɗan ta na jam'iyyar cdu a zaɓen na yau ta roƙi magoya bayanta da su bayar da goyon baya zuwa ga magashinta amin lashe wanda ta bayyana cewa zai kare maradun kasar da kuma ci gaba da ayyukan da ta kaddamar da su a baya za a rufe rumfunan zaben ne da misalin karfe 6 na yamma agogon kasar iran ta bayyana cewa halayen amurka ne za su fayyace makomar yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da ita a shekarar 2015 da yake sanar da hakan gaban 'yan jarida a daura taron majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce babu wani abu a zahiri da sabuwar gwamnatin amurka ta yi wanda ke nuna cewa da gaske take kan yarjejeniyar illa kawai maganar fatar baki kenan ko a cewarsa halayen amurka a tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar shine zai fayyace makomar yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 kafin hakan dama amir abdullahiyan ya bayyana cewa iran a shirye take ta dawo tattaunawar nukiliyar nan ba da jimawa ba amma gwamnatin biden ta kasa cire takunkuman tattalin arzikin da ta sanya wa kasar shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya bayyana cewa turkiya za ta ci gaba da sayan makaman garkuwa game da hararen sama kirar s-400 na kasar rasha kamar yadda ya faɗa a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a ranar 21 ga wata mr erdogan ya ce turkiya za ta ci gaba da sayan makaman kariya daga makamai masu linzami kirar s-400 na rasha duk da tsananin adawa da amurka take nunawa game da hakan moscow da kuma ankara sun rataba hannu kan yarjejeniyar ta 2017 wato a shekarar 2017 don mika makaman ga turkiya wace ke zama mamba a kungiyar tsaro ta nato shine karin farko da wata kasa mamba a kungiyar ta sayi irin waɗannan makaman daga rasha lamarin da ya haifar da cece kuce tsakanin mambobin kungiyar ta nato kan hakan kuma amurka ta sanya takunkumi kan kasar ta turkiya ta kuma soke shirin sayarwa da turkiya jiragen yaƙi kirar f-35 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa wacce daga birnin tehran ƙasar mali ta zargi faransa da yin watsi da ita ta hanyar janye dakarunta na tawagar barkan firaministan gwamnatin rukun ƙwarya na kasar mali ne chogel mega ya bayyana hakan a sauran babban taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana a birnin new york haka kuma mali ta ce bata ji daɗi ba akan yadda kawayenta faransa da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su sanar da ita ba akan halin da ake ciki malin ta bakin firaministan kasar ta kuka da yadda a cewarta al'umuran tsaro ba su daidaita ba duk da kasancewar dakarun ketare a kasar inda 'yan kasar ke ci gaba da fuskantar barazanar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi haka ne ya sanya mali ta yi gaban kanta ta ɗauki batun tsaro da mahimmanci bayan da dakarun tawagar barkan suka yi watsi da ita a cewar firaministan na mali sai dai malam bata ambato zargin cewa tana shirin haɗin gwiwa da sojojin haya na ƙasar rasha ba wanda ya tayar da kura tsakaninta da faransa a tunisia da alama har yanzu tsuguna bata kare ba game da rikicin cikin gida a babbar jam'iyyar siyasa ta ƙasar kawo yanzu jigajigan jam'iyyar islama ta ɗari da sha uku ne suka yi murabus daga jam'iyyar daga cikinsu har da samir dilu tsohon kakakin jam'iyyar a wata sanarwa da suka fitar jigajigan jam'iyyar sun zargi shugaban jam'iyyar rashid ganushi da kasa taɓa komai da kuma ƙin karɓar shawara domin ɗinke barakar da tukunno kai a jam'iyyar wanda kuma shine umul aba'is rikicin siyasar da kasar ta faɗa ciki a yanzu ina hada wacce ita ce babbar jam'iyyar siyasa a ƙasar na fuskantar rikicin cikin gida ne tun a karshen watan yuli a lokacin da shugaban ƙasar ka'is sa'id ya ɗauki matakin rusa a majalisar dokokin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To ga da sun barka ɗauke da labaran duniya. Yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na gaba shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankalin duniya. Shakka babu bude babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a birnin New York na Amurka na daga cikin batutuwan da suka dau hankalin duniya. A cikin shirin za mu zakulo bayanan da wasu shugabannin duniya suka yi a taron na bana. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla kamar da aka ji shirin a yau na mai da hankali ne kan babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 da aka buɗa a birnin New York na Amurka. Yayin taron shugabannin ƙasashen duniya da dama sun yi jawabi kan abubuwan da ke faruwa a duniya. Sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres yayin buɗe taron ya bayyana matukar damuwa akan yadda ake fuskantar rashin haɗin kai tsakanin manyan ƙasashen duniya. abin da ya ce na haifar da illa wajen zaman lafiya da kuma shawo kan matsalolin tsaro da kula da lafiyar jama'a da kuma tattalin arziki ya kuma gargaɗi amurka da kuma china kan jefa duniya cikin wani sabon yanayi na taɓarɓarewar al'amura bayan wanda duniya ke fama da shi a halin yanzu sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci al'umman duniya su warware matsalolin da ke ci masu tuwo a ƙwarya yayin da duniya ke fama da annobar corona da yake jawabi ga zauren kafin buɗe muhawarar antonio guterres ya ce yana mai gargaɗin dole duniya ta farka inda ya ce ana gab da shiga wani matsanancin yanayi yayin da ake tafiya kan wata gurɓatacciyar hanya a cewarsa ba a taɓa ganin barazana ko rarrabuwar kawuna da ake gani a yanzu ba inda ake fama da tarin matsaloli yana mai ba da misali da batutuwan da suka hada da rashin daidaito a fannin yaƙi da cutar corona da tashin hankali a kasashen afghanistan da habasha da yemen da suka kawo na kaso ga zaman lafiya da karuwar yadda bayanan bogi da ke rarraba mutane da al'ummomi ke keta hakkin dan adam da yadda ake fuskantar jinkiri ko karancin tallafin kuɗi ga masu rauni da kuma rashin haɗin kai guterres ya kuma yi tsokaci akan juyin mulkin da ake samu a wasu ƙasashe da kuma tashe-tashen hankula sakataren janar majalisar ɗinkin duniya ya ce sun ga yadda aka samu karuwar kwace mulki da tsinin bindiga inda yake cewa juge mulkin soji ya dawo yayin da rashin haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya baya taimakawa wajen tankarar irin waɗannan matsalolin guterres ya ce rarrabuwar kawuna a shiyoyin duniya na illa ga haɗin kan duniya da kuma rage ƙarfin kwamitin sulhu na ɗaukar matakan da suka dace a lokacin da ake buƙatar su abin da ke taimaka wajen baiwa shirin kama karya wurin zama sakataren ya ce domin dawo da yarda da fata mai kyau a duniya suna buƙatar haɗin kai ta hanyar tattaunawa da kuma fahimta guterres ya ce suna bukatar zuba jari wajen kariya da aikin samar da zaman lafiya da kuma gina al'ummu tare da rage samar da makaman nukiliya yayin da ya buƙaci haɗin kai wajen yaƙi da ta'addanci da kare haƙƙin bil'adama tare da samar da wani sabon shiri na zaman lafiya. taron na bana ya samu halartar shugabannin kasashen duniya da dama saban yadda aka gani bara da annobar corona ta hana shugabannin tafiya birnin new york shugaban amurka joe biden na daga cikin waɗanda suka yi jawabi a farkon taron ya kuma yi alkawarin samar da kudaden yaki da annobar corona da sauyin yanayi sannan kuma ya yi alkawarin dawo da kasarsa a cikin yarjejeniyar nukiliyar iran amma da sharaɗin iran za ta yi hakan in shi shi tare da sauran manyan ƙasashen duniya faransa burtaniya rasha da kuma china amurka na aiki ta hanyar diplomasiya domin dawo da iran a cikin yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 cikin tsanaki da lumana in ji shugaba biden sai da ya ce amurka tana nan kan bakarta na hana iran mallakar makamin nukiliya amurka ba za ta yarda wasu kasashe masu karfi su take na ba in ji shugaba biden jima shugaban kasar china xi jinping ya gabatar da jawabi wanda aka watsa daga birnin beijing ta kafar bidiyo a cikin jawabin nasa shugaba xi ya yi nuni da cewa demokuraɗiyya haƙƙi ne na kowa da kowa wato na ɗaukacin al'ummar ƙasashen duniya kuma ƙasarsa za ta nuna goyon baya ga ƙasashe masu tasowa a ɓangaren raya ƙasa ba tare da gurɓata muhalli ba shugaban ya kuma yi tsokaci da cewa kamata ya yi ƙasashen duniya su tafi kafaɗa da kafaɗa domin samun ci gaba mai ɗorewa a tare kazalika shugaba si na china ya jaddada cewa burin al'ummar kasar china shine samun zaman lafiya jituwa tsakanin al'umma ta ƙasa da ƙasa tare da wanzar zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya kuma al'umman sinawa ba su taɓa kai hari ga saura ba haka kuma ba za su nuna fin ƙarfi a nan gaba ba ya ce a koda yaushe ƙasar sin mai gina zaman lafiya ce da ke taka rawa wajen raya kasashen duniya kuma mai kiyaye tsarin duniya wadda za ta ci gaba da samar da sabbin damar baki ga sauran kasashen duniya shi ma sabon shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gabatar da nasa jawabin kamar sauran takwarorinsa wanda aka watsa a zauren na majalisar ɗinkin duniya ta kamar bidiyo a lokacin da yake jawabi shugaba ibrahim ra'isi ya yi da takunkumin da ya ce na rashin dan adamtaka ne da kasar amurka ta kakaba wa al'ummar iran da ya ga hana ta samun magunguna musamman a lokacin da duniya ke fama da tsananin annobar cutar corona har ila yau shugaba ra'isi ya bayyana kasancewar amurka a yankin gabas ta tsakiya a matsayin wata annoba ya kuma kalubalanci zaluncin da ake wa al'ummar palestino siriya yemen da kuma afghanistan a wani bangaren jawabin nasa ya faɗi cewa sanyawa iran takunkumin da amurka ta yi wani sabon salo ne na yaƙi kan wata al'umma wanda hakan take hakkin ɗan adam ne musamman takunkumin da ya shafi hana sayar mata da magunguna ya kuma ƙara da cewa duk da wannan matsin lambar iran ta samar da allurar kafin cutar corona a cikin gida wanda wannan babban darasi ne ga masu neman 'yanci da su tashi domin tsayawa akan kafafunsu shugaba ra'isin ya kuma buɗe kofar yiwuwar sabunta tattaunawar ceto yarjejeniyar nukiliyar da ƙasarsa ta kula tsakaninta da manyan ƙasashen duniya ibrahim ra'isi ya bukaci amurka ta cika alkawarin da ta ɗauka na janye takunkuman kare tattalin arzikin da ke kan iran kamar yadda yake kunshe a rashijiyar ta 2015 a cewar ra'isi iran a shirye take ta shiga tattaunawa gamsashiya tsakaninta da kasashen duniya amma sai idan hakan zai kai ga janye mata illahirin takunkuman kare tattalin arzikin da ke kanta cikin shawabin nasa wanda ba na kai tsaye ba ya nanata cewa batun mallakar makamin nukiliya haramtaccen lamari ne a addinance yana mai cewa ba su da wani kuduri na mallakar makamin a yanzu da sunan tsaro daga afirka shugabannin kasashen nahiyar da dama sun yi jawabi kuma sun taɓo batutuwa da dama da ke shafar nahiyar da ma duniya baki ɗaya wasu daga cikinsu sun koka da rashin adalci da ake nunawa wajen samar da kafin cutar corona shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya ce ya kamata batun tsara rabon kafi daidai wa daida a duniya ya zama babban abin da yaƙi da annobar corona zai fi mai da hankali a kai muddin ana son duniya ta yi nasara a wannan yaƙin shi kuwa shugaban ƙasar ghana nana afuku ado ya ce sama da 'yan afirka miliyan talatin ne suka fada cikin tsananin talauci a bara kana wasu miliyan arba'in kuma kan iya fadawa cikin talauci nana afuka ado ya ce ayyukan yi wajen miliyan ɗari ne suka salwanta saboda tasirin annobar cutar ta corona a afirka shi ma sarkin saudiya ya yi nasa jawabin wanda aka watsa ta kamar bidiyo ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi duniya ya kuma buƙaci ƙasashen duniya su bi hanyar hana iran mallakar makaman nukiliya duk da cewa ya yi fatan tattaunawar da ƙasarsa da iran suka faru ta samar da hanyar fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu iran makwabciyar ƙasa ce muna fatan tattaunawar mu ta gaba za ta kai ga samar da yarda domin cimma manufofin al'ummominmu da kuma alaƙa a cewar sarkin na saudiya to bari mu karkare daga afghanistan inda kungiyar taliban wace ta kwace mulki a kwanakin baya a kasar ta buƙaci wakiltar afghanistan a babban taron na majalisar ɗinkin duniya da kuma gabatar da jawabi a sauran majalisar a cikin wasikar da ya aika wa hedkwatar majalisar ministan harkokin waje na gwamnatin taliban amir han mutaki ya buƙaci a baiwa ƙasar damar gabatar da jawabi a taron kolin karo na 76 da ke gudana a birnin new york na kasar amurka a wasikar mayakan taliban sun buƙaci yin wasu sauye-sauye na jakadun ƙasar inda ta ce tana son mai guraban wakilan afghanistan na hambarar gwamnati a majalisar da suka hada da suhail shahin da kuma gulam isakzai tuni dai kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya ce an aika da wasikar ga kwamitin da ke duba takardu wanda shi ne ke da alhakin bayyana shugabanni da kuma wakilan kasashen da aka amince da su a majalisar tun bayan janyewar dakarun kawanci na nato da kuma amurka ta samu cikakken iko a afghanistan bayan shekaru ashirin sai dai har kawo yanzu ba amince da gwamnatin ta ba a matsayin halattacciya to masu sauraro da wannan ne kuma kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na ku masu sauraro. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. to da yake a nan radio hausa voh muna cikin juyayi game da rashi da muka yi na abokin aiki mu muhammad awal bauchi da yawa daga cikin masu sauraronmu mu sun isar da ta'aziyya kuma dangane da hakan ne shirin ya duba wasu daga cikin sakonnin ta'aziyya da masu sauraron namu suka aiko mana akan hakan ne dai muke masa fatan rahama kuma allah ya ji kansar ya gafarta masa iyalansa kuma ubangiji allah ya ba su haƙuri mu kuma da muka yi sura ubangiji allah ya mana cikawa da imani mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri assalamu alaikum biyu a hausa sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya duka daukacin cikin wani gidan ina wa kowa fatan alkhairi kuma dangance da rashi da na muhammad awal bauchi to ina maka ta'aziyya ta Allah ubangiji ya gabarta musu Allah ji kansu Allah ubangiji sa kwanciya hutawa ce so da suka riga mu Allah ba su cika da imani mu ma da muka saura Allah ka ba mu cika da imani ina wa wannan kafa ta biyu a Hausa ina mika jajenmu da mu duka da yan uwanmu da abokan mu na nan garkin daura yan kula zaɓa sanka na cikin garin garkin daura da kewaye muna mika mu allah ji kansa allah gafarta masa na bar kun lafiya biyu wacce wasa suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria da fatan za ku ta lafiya Radio Iran na barka da wara haka mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar Nijar sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika kullu nafsin za ikatal mauti haka ne ne gaskiya wannan ban Allah Umar bauti ubangiji Allah ji kanshi Allah gafarta mishi Allah ba iyalan shi hakuri gaskiya gaskiya an yi hakika an yi juyayi na babban gwarzo gaskiya wannan mutum mu ce allah saka mushi da alheri game da amsoshin tambayoyi da yake badawa a nan gidan radio iran kuma a sosai mu da muke sauraron gidan rediyo iran muna gamsuwa da amsa tambayoyin da yake bada sai mu ce ubangiji allah ji kanshi allah gafarta mai allah sa ya huta allah ba iyalan shi hakuri mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kira ku ne daga nan unguwar karmari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar. kyalkyalin ta da murmushinta ta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa a duniya. Salamu alaikum Radio Tehran da fata yin lafiya ya ƙarin haƙuri na jagora gwarzo jajirtacce wanda da izinin Allah ta'ala da ƙoƙari irin nashi na jajircewa ya kawo radio tehran sashen hausa ya je inda yake a yanzu hakika an yi babban rashi amma ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce ubangiji allah ta'ala ya karɓi uzurin shi ya gafarta mishi ya saka mishi da alkhairin da ya shuka muna miƙa mu ga gidan rediyon iran gaba ɗaya mai magana abdulrazak magaji mai kano mai gatari allah ji ƙanshi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. To da farko dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut wannan bawan Allah muna ta'aziyya da rasuwarsa Bangiji Allah ya ji kansa muna mika ta'aziyya ga 'yan uwa da masu sauraron wannan gidan rediyo da wannan babban rashin da aka samu. Muhammadu Awwal Bauchi Allah ya sa ya huta Allah ya sa can tafiya mishina mu da muka rage a wannan duniya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu guzurin tarra su muna ma yan uwa ta'aziyya sunana Lawwa Alhaji Abbali wanda ke zaune a agarsu jamhuriyar Nijar dukkan 'yan uwa na kusa da na nesa muna yi kowa ta'aziyya wannan rashi ubangiji Allah ya bada hankulin juriya Allah kuma ya bada lada hankulin da za a yi musamman dukkan ma'aikatan gidan wannan rediyo rediyo Iran muna yi musu ta'aziyya da wannan babban rashin da aka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyot mai magana rabe alhaji mamu wanda aka sani da suna rawa mai aski inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi yana mika sakon gaisuwa ta aziya da sunana da sunan dukkan mambobi na kungiyar masu son radio jihar da magaram jamhuriyar nijar a rashi da muka samu na awal bauti ubangiji allah ya yi masa rahama allah sa aljanna koma yan uwansa masoyansa da aminansa da masu sauraron shi da shiryansa ubangiji allah ya bada hakurin rashi da akai allah sanya ma bayansa dangana allah sanya musu kuma albarka ma'aikata gabaki gida, na radio da talabijin na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina miƙa muku saƙon gaisuwa ta aziya a rashi da aka yi na haziki gwarzo ubangiji allah ya kansa allah ya masa rahama allah ya masa rangwame mu da muka saura ubangiji allah ya mana kyakkyawan karshe salamu alaikum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a madadina da daukacin masu sauraron tashar rediyo BOH Hausa Radio da TV ina miƙa saƙon ta'aziyya ta zuwa ga iyalan marigayi Muhammad Awal Bauchi da kuma ɗaukacin ma'aikatan rediyo da TV na BOH da ke birnin Tehran. Allah ya ji marigayi Awal Muhammad Bauchi. Allah ya sa kwanciya hutawa. a madadina da ilahirin masu sauraron rediyo boh shugaban masu sauraron rediyo da tvboh ibrahim ramadake wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu wannan majmu'a ta mai albarka ta gidan radio BOH Hausa Tehran mai magana shugaban kungiyar asusu reshen Malo Abban Jummai daga nan Injamena Chat ah, ina muku ta'aziyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut duk mai rai mamaci ne gaskiya ne awwal bauchi an zo kan sa'i rabana ya gafarta masa rabana ya jibanci lamarin sa, ah, mu da muka yi saura Allah ya samu cika da imani Allah ya sa annabi ya cece mu Allah ya sa mu cika da kalmar shahada Allah ubangiji ya karbi shahadarsa e, mu a madadina ni shugaban kungiyar association mai lau abin jimai da mutanen chadi gaba ɗaya na mika ta'aziyya ta ga iyalan awal bauchi ah, Allah ya gafarta masa ni ne mai gaida ku a ko da yaushe mai sauraron ku a ko da yaushe shugaban kungiyar association mai lau abin jimai Assalamu alaikum radio hannun mai magana Muhammad Lawali mai dawa a jamhuriyar Nijar a bana To ina mika mai illawan gaban Allah ina mika musu ta'asiyya. Allah ji kanshi Allah sa kwanciyar huta ce Allah kame sa sauti a cikin kabarin shi kuma Allah ba iyallan shi hankuri kuma Allah sa mu koma shi shiga aljanna. To ina mika ta'aziyya ga iyallan nashi ina mishi fatar alheri. Allah shi kan musulmi in da muka yi tsara Allah cika mu da imani Allah ba mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyoyacin Hausa sunana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa safifiyar mu bisa wagarasuwa da muka yi na rishi na ɗan mu. babanmu wanmu sai mu ce Allah ya ji kanshi Allah ya rahamshe shi Allah ubangiji ya sa kwanciya hutu ce kuma radio iran muna muku ta'aziyya kuma allah ubangiji ya kara muku dangana mu da muke bin ku sau da kafa allah ubangiji ya kara mana hakuri a cikin lamarurruka dukkan wa'annan ta'aziyya ce ga masu sauraron rediyo hausa iran ta afirka ma ga baki daya mai magana Abdulaziz Prezi daga birnin da magaram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bi da rediyo Tehran mai magana sahabi bawa ida. likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar niger inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna gabatar da ta'aziyar mu ga daukacin ma'aikatan gidan rediyo tehran da kuma iyalin marigayi malam awar bauchi allah ji sa da musu gafara allah sa kwanciya huta mu kuma da muka rage a doron duniya ubangiji allah ya sa mu cika da imani da mu kyakkyawan karshe ba mu gusantar da sun alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana haiba wa ila dikta daga ka jihar maradi a jamhuriyar nijar da fatan za a tashi da assalamu alaikum radio tehran da fatan an yi lafiya ya karin haƙuri na jagora gwarzo jazirtacce wanda da izinin allah ta'ala da ƙoƙari irin nashi da jajircewa ya kawo radio tehran sashen hausa ya je inda yake a yanzu hakika an yi babban rashi kuma ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce ubangiji allah ta'ala ya karɓi uzurin shi ya gafarta mishi ya saka mishi da alkhairin da ya shuka muna miƙa mu ga gidan rediyon iran gaba ɗaya mai magana abdulrazak magaji mai kano mai gatare Karkaru da duniya ko daɗin dukiya karkabi To amin suma amin muna matukar godiya game da waɗannan sakonnin ko masu sauraron mu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa na nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Koko talaka makamniya. Aha, duniya yau mutum nawa ta daga sama an kasan su a doka fadin duniya kana su zam tatsuniya bani sun tana sake ta saki guda uku ku shaida 'yan uwa yanzu sai shirin nan na shiryar alkur'ani الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة أسوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiryar alkur'ani idan masu aro na biyu da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sad ko kuwa a wurinsu ne taskokin rahamar Ubangijinka mabuwayi mai baiwa suke. أم kuma su ne suke da mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu to sai su hau matakai don su samu abin da suke so gaba waɗannan ayoyi da muka saurara ci gaba ne da ayoyin da suka gabata a cikin wannan sura kuma Allah ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shine yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abun ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna ƙoƙari ne masu kallafa wa Allah subhanahu wata'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi ta ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan ƙurayshawan maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na ƙurayshawan maka to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu ta'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzon nasa to ku na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya din ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya manzansa da kuma waɗanda suka imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya din ya zo na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda haka daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da ya yi yana daga cikin wasu al'amura na rahaman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kadai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen allah subhanahu wa ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za ta tabbata ko da ku an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin yanzu ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo matsalolin da suka janyo yunkurin juyin mulkin soji a Sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dagalu hamidati ya sanar da yunkurin gudanar da juyin mulki a sudan da bai yi nasara ba daga wasu gungun sojojin kasar bayan kwana guda da yunkurin juyin mulkin muhammad hamdan dagalu hamidati ya bayyana cewa sakacin da 'yan siyasa a gwamnatin rikon kwarar sudan suka yi wajen gudanar da hidima ga al'ummar sudan sakamakon rubin neman madafun iko a kasar shi ya janyo tunanin gudanar da juyin mulki a sudan hamdan hamidati ya kara da cewa jami'an sojin da suke cikin haɗin gambizar gwamnatin rikon kwarar sudan sun goyi bayan shirin firaministan kasar abdullah hamdok na haɗa kan ƙasa amma 'yan siyasa suka ɗauki matakin raba kansu da ƙoƙarin rusa junansu don haka makiyansu suka samu kafar nasarar yin zagon ƙasa general hamidati ya fayyace cewa akwai buƙatar samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin mahukuntan sudan wajen gudanar da ayyukan ƙasa da yin watsi da wani nau'in ha'intar juna saboda hidimar ƙasa da zimmar ganin ta ci gaba tana buƙatar haɗin kai da aiki tukuru bisa ruhin kishin ƙasa kamar yadda janar muhammad hamdan da kalu hamidati ya zargi takwarorinsu fararen hula a gwamnatin rikon karyar sudan da ha'intar abokan aikinsu sojoji gami da sukar damirinsu duk da ƙoƙarin da suke yi wajen gudanar da hidimar ƙasa da nufin kare maslaharta da zaman lafiyarta a bangare guda kuma general hamidati ya jinjina wa al'ummar sudan kan juriyarta da haƙurinta kan rashin gudanar da al'amura kamar yadda aka tsammata gami da matsalolin da suka janyo taɓarɓarewar al'amura hakanan ya yaba wa dukkanin kasashen da suke gabatar da tallafi da shawarwari da nufin ganin sudan ta ci gaba a nashi bangaren firaministan sudan abdullahi hamdok ya ɗauki alkawarin ci gaba da ɗaukan matakan sanya kafar wando ɗaya da tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir tare da ɗora mata alhakin juyin mulkin da bai kai ga nasara ba bayan samun wasu daga cikin sojojin da suke membobi ne a tsohuwar jam'iyyar umar hassan albashir na national congress party cikin masu hannu a juyin mulkin a ranar talata 21 ga watan nuwamban wannan shekara ce aka zargi wasu gungun sojoji ƙarƙashin jagorancin janaral abdulbaki fakarawi da shirya maƙarƙashiyar kifar da gwamnati riƙon kwarar sudan kuma ɗaya daga cikin sojojin da suke membobi a jam'iyyar national congress party ta tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir gami da yin awon gaba da shi da wasu mukarrabansa arba'in kan batun kasar ta sudan abokin aikin mu awal kunya ya zanta da dr alharun muhammad masanin siyasar kasa da kasa a jihar kaduna da ke tarayyar najeriya don jin mahangarsu yana mai gabatar da tambayar cewa to a matsalar da ake samu so da yawa masu shugabanci na soja ne ko 'yan siyasa za ka iske suna da magoya baya suna da yara an kafi gida-gida kashi saboda idan wannan bangaren ba yi da su wannan bangaren suna neman suna nan suna kungi ya za su zo su ma su gafa madafan iko ya za a rika yi saboda haka sai zama na mulki duk duniya ma kada kuma afirka ta ji sai ya koma tsari ne na bita da kuɗi da neman sa'a to ana nan albashir aka hamɓarar da shi aka ce bai iya ba to yanzu waɗanda suka ce bai iya ba suka karɓa gazawansu ya fi sai jama'a suke amfana ganin baraka har ma ana so a watsalar da wannan gwamnatin rikon kwarya kana ganin kamar ta samu haɗin kai ko kuma za a ninke baraka da ke barazana ga cigaban gwamnatin rikon kwarya ta ƙasar sudan nuna yana daga cikin hanyoyin yakar gwamnatin rikon kwarya a sudan wato matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki shin kana ganin akwai wata alamar yunkurin ficewa daga cikin wannan kangi a yanzu to dokta 'yan watannin baya-bayan nan matsalolin rashin tsaro sun kunno kai a sassan kasan sudan cikinsu hadda da birnin khartum shin hakan baya gwada gazawar wannan gwamnati ta rikon kwarya ma'ana masu jin mulki sun yi gaskiya kenan tun bayan kafa wannan gwamnati ta rikon kwarya a kasar sudan babu wani sassauci da aka samu wa gani misali gaman kular yaƙe-yaƙen ƙabilanci a ƙasar shin baka ganin hakan a matsayin babbar barazana ga makamakan sudan din gaba ɗaya? barazana ne ga sudan da yanki da kuma ma na iya gaba ɗaya kuma matsalar sudan ai irin matsalar ke kusan a manyan ƙasashe wannan kabila cikin yanki waɗancan mutanen ya zama dai bambance-bambance daban-daban wanda an gina su ne akan zalunci da rashin gaskiya wannan su ne manyan matsalolin nahiyar afirka to dokta ga shi shi prime minister um, sudan abdullahi hamduk wato ya sha alwashi na wato tunkarar mago bayan tsohuwar gwamnatin kasar shin hakan ba zai rura wutar wani sabon rikici a kasar sudan din ba ba lalai ne ya zama haka ba yanzu ai ita wannan gwamnatin da aka nema an farbe ta yi ta ce za a yi gwamnatin haɗaka ma'ana waɗanda suke ganin ana yi ba daidai ba har suka so su zo su an farar da gwamnatin su kafa tasu to su ma su zo za a makala su su ma a cikin su to kaga idan suka yadda aka zo aka yi haka ai ga shi kenan an rufe su an rufe bakin su a haɗe aika cutar 'yan ƙasa kuma zalunci jama'a to dokta daga karshe da alamu dai juyin mulkin na soja na so ya sake dawowa nahiyar afirka ta yamma da farko an fara da kasar mali shi ya kai labari aka zo gini ga sudan kana ganin kaman hanya ba da sake koma gidan jiya ba ai da gidan jiya da gidan yau duk ɗaya ne ba bambanci wasu ma da yawa sun fi son gidan jiya saboda abubuwan da ake yanzu ba a yi su a jiya ba saboda haka idan aka ci gaba da zalunci da rashin gaskiya da rashin adalci to abin da zai faru a yi ta kutun kutun ai in ya zo ne zai juyin da ciki ai da sauki ai inda aka dosa nan gaba jama'a ne za su zo su rika gudu ko ma ji gwamnatin kamar yadda san boko haram ke yi ko kuma yan bindiga da tawaye to me ya rage ai juyin mulki ma da sauki tunda sojoji ne da sunan ma'aikatan gwamnati suke zuwa amma inda muka dosa yan tawaye ne za su rika zuwa suna yunkuri suna kwarta gwamnati kaga idan aka shiga wannan halin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 to don ma kawo gashan shirin nan baki ɗaya na wani lokaci amma da kima da sauran 'yan dayogi kaɗan hassan barka a sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara a jamus yau lahadi ne ake buɗe rumfunan zaɓe don bawa jama'ar ƙasar dama su kaɗa su a babban zaɓen ƙasar waziriyar jamus angela merkel mai barin gado ta ce wannan zaɓe na da matuƙar mahimmanci ta kuma ƙara da buƙatar al'umma da su zaɓi ɗan takararta na jam'iyyar cdu a zaɓen na yau ta roƙi magoya bayanta da su bayar da goyon baya zuwa ga magashinta amin lashe wanda ta bayyana cewa zai kare maradun ƙasar da kuma ci gaba da ayyukan da ta kaddamar da su a baya za a rufe rumfunan zaben ne da misalin karfe 6 na yamma agogon ƙasar iran ta bayyana cewa halayen amurka ne za su fayyace makomar yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka cimma da ita a shekarar 2015 da yake sanar da hakan gaban 'yan jarida a daular taron majalisar ɗinkin duniya ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya ce babu wani abu a zahiri da sabuwar gwamnatin amurka ta yi wanda ke nuna cewa da gaske take kan yarjejeniyar illa kawai maganar fatar baki kenan ko a cewarsa halayen amurka a tattaunawar neman farfaɗo da yarjejeniyar shine zai fayyace makomar yarjejeniyar nukiliyar ta 2015 kafin hakan dama amir abdullahiyan ya bayyana cewa iran a shirye take ta dawo tattaunawar nukiliyar nan ba da jimawa ba amma gwamnatin biden ta kasa cire takunkuman tattalin arzikin da ta sanya wa kasar shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya bayyana cewa turkiya za ta ci gaba da sayan makaman garkuwa game da hararen sama kirar s 400 na kasar rasha kamar yadda ya faɗa a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 a ranar 21 ga wata mr erdogan ya ce turkiya za ta ci gaba da sayan makaman kariya daga makamai masu linzami kirar s-400 na rasha duk da tsananin adawa da amurka take nunawa game da hakan moscow da kuma ankara sun rataba hannu kan yarjejeniyar ta 2017 wato a shekarar 2017 don mika makaman ga turkiya wace ke zama mamba a kungiyar tsaro ta nato shine karin farko da wata ƙasa mamba a kungiyar ta sayi irin waɗannan makaman daga rasha To da wannan zamu karkare sai Allah mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin. Kafin wannan lokacin mu da kwa da kuma musamman Hassan Barka wanda ya fassara kan labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya.